Jamhuriyar Nijar ta karbi bakuncin zaman taro na shugabannin rundunonin kasashe na AES a ranar Laraba 6 ga watan Maris zuwa 7 ga watan da muke ciki, tare da a gudana a babban birnin Yamai. Makasudin wannan haduwa shine na sake duba daidaita dabarun tsaro dangane da irin kalubalen da a yanzu kasashen na yankin Sahel ke fuskanta. Wannan taro ya gudana a gaban idan mambobin kwamitin ceton ƙasa na CNSP da manyan jami'ai a shalkwatar rundunar sojin ƙasashen tare da takwarorinsa na ƙasashen Burkina Faso da Mali. Shugaban rundunar sojin Nijar Birgediya Janar Musa Salo Barmo ya tunatar da cewa rundunar ƙasashen ta AES suna ci gaba da himmatuwa bisa manufarsu ta tabbatar da tsaro zaman lafiya da kwanciyar hankalin kasashensu da al'ummominsu shugaban rundunar sojojin na Nijar ya yi imani da cewa babu duk wani ci gaba mai karko da za a samu idan babu zaman lafiya kuma babban aikin da ya rataya ga wuyansu musamman su sojoji shine na tabbatar da tsaro a faɗin ƙasashen da suke cikin wannan ƙungiya a cewarsa wannan nauyi ne da ya rataya a kansu domin tabbatar da kwanciyar hankali a ƙasashen su matuƙa jirgin sama na sojin najeriya biyu sun tsira da ransu bayan jirgin ya yi haɗari haɗarin ya faru ne a kusa da barikin sojin sama da ke arewacin najeriya a jihar kaduna rundunar sojin saman najeriya ta ce lamarin ya faru a lokacin da jirgin ke dawowa daga tukin koyo kakakin rundunar edward Gopquet ya ce an yi sa'a duk matuƙa jiragen sun tsira da ransu rundunar sojin saman ta ce an kaddamar da bincike kan abin da ya haddasa haɗarin gwamnatin dimokuraɗiyyar kongo ta musanta ƙulliyar yarjejeniyar soji da ƙasar rasha a farkon wannan mako ne kamfanin dillancin labarai na rasha tas ya bayar da rahoton cewa moscow ta amince da daftarin yarjejeniyar haɗin gwiwa da dr congo da ta kunshi atisayen horas da dakarun ƙasar batun yarjejeniyar haɗin gwiwar na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara samun takun saƙa tsakanin dr congo da makwabciyarta rwanda gwamnatin kinshasa na zargin rwanda da marawa 'yan tawaye na gabashin ƙasar baya zargin da kigali ta sha musantawa Majalisar Dokokin Hong Kong ta tafka muhawara kan wani daftarin dokar tsaro na ƙasa da masu sukar gwamnati ke cewa zai ƙara rage haƙƙin al'ummar yankin. Dokar ta baiwa 'yan sanda damar tsare waɗanda ake zargi na tsawon kwanaki sha shida ba tare da an gurfanar da su gaban kotu ba. A halin yanzu dai 'yan sanda za su iya tsare waɗanda ake zargi ko ake tuhuma na tsawon kwanaki biyu ne kawai. haka kuma ƙudurin ya nemi a yanke hukuncin ɗaurin shekara uku a gidan yari akan abin da ya kira bayanan da aka wallafa domin tayar da zaune tsaye Jami'an tsaron Najeriya na ci gaba da neman fiye da ɗalibai 280 na makarantar firamare da ke makarantar Kuriga da 'yan bindiga suka sace a ranar Alhamis a jihar Kaduna da ke arewacin ƙasar. Lamarin ya shafi duka al'ummar garin a jiya ne dai da rana wani ɗalibi da 'yan bindiga suka harbe lokacin harin ya rasa ransa bayan kai shi asibiti da aka yi sakamakon raunuka da ya samu hukumomin kasar sun sha alwashin kubutar da dukkanin ɗaliban bayan da aka jibge tarin jami'an tsaro a yankin tuni dai shugaban ƙasar bola ahmad tinubu ya yi allah wadai da sace ɗaliban tare da umartar jami'an tsaro su gaggauta kubutar da su Hukumar kula da mata ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ta fitar da wata tunatarwa mai ƙarfi cewa zuba jari ga sha'anin mata na da matuƙar muhimmanci wurin haɓaka ci gaban tattalin arziki da samar da daidaito a tsakanin al'umma. Wannan na zuwa ne yayin da aka gudanar da bikin ranar mata na duniya a ranar Juma'ar da ta gabata. Taken taron na wannan shekara dai shine zuba jari ga sha'anin mata yana tunatar da mu cewa kawo ƙarshen ƙasƙantar da mata na buƙatar kuɗi. a cewar sakataren na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres cikin wani sakonsa a jajiberin ranar mata ta duniya da ya wallafa a ranar alhamis ya jaddada buƙatar gaggawa ta samar da hanyoyin kuɗi don tallafawa rayuwar 'ya'ya mata Hukumar ta yi kiyasin cewa ana buƙatar ƙarin dala biliyan 360 a kowace shekara ga ƙasashe masu tasowa domin cike giɓin da ke tsakanin jinsi a ƙarƙashin shirin na ci gaba mai ɗorewa. A cewarsa wannan duka ya dogara ne kan buɗe hanyoyin samar da kuɗaɗe domin samun ci gaba mai ɗorewa. yana mai bayyana muhimmancin rawar da kuɗaɗen ke takawa wurin kawo ƙarshen cin zarafin mata da inganta rayuwarsu da kuma duba rayuwarsu a sassa daban-daban.